Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. suna na sarfiyar Hashin Gumel tare nake da hannun fakadar Isa da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 4 ga watan Janairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yana son sake fasalin dangantaka da Rasha kuma yana shirin ganawar ido na ganin ido shi da shugaban Rasha Vladimir Putin. Manyan kasashen duniya guda biyar sun cimma yarjejeniyar yin aiki tare domin dakatar da ci gaba da yaduwar makaman nukiliya tare da kauce fadawa rikicin nukiliyar. Pakistan ta faɗa a jiya Litinin cewa tana tattaunawa da shugabannin gwamnatin Taliban na Afghanistan ta kafofin diplomasiya domin warware wani rudani da ya kunno kai. kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa wani rikicin kabilanci ya faru a jihar Taraba wani soja dan al'ummar mu wanda ya zo gida hutu kuma za samu dai ana fada tsakanin matasan fulani ne da wayansu yana hana su ku daina fada a cikin jama'a fada da shi sai zare takobi sai kai sarawa ainihin wannan shi sojan a wuyansa sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken abin da ya faru haka kuma za mu ji cewa abokai da masoya na marigayi tsohon gwamnan jihar kano alhaji bashir tofa na ci gaba da dama idan mutum ya mutu abubuwa biyu za suka rage kamar yadda manzo sallallahu kai masa addu'a kuma a ci gaba da ɗabbaka ayyukansa na alheri da yake kai bayan rahoton da muke dauke da su haka kuma kamar kowace talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakkwata zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yana son sake fasalin dangantaka da Rasha kuma yana shirin ganawar ido na ganin ido shi da shugaban Rasha Vladimir Putin wani lokaci cikin wannan watan. Tuni aka shirya cewa manyan jami'an Jamus za su haɗu da takwarorin aikinsu na Rasha a cikin wannan watan na Janairu. a wata hoɓɓasa ta rage zaman ɗarɗa a yankin. A daidai lokacin da kuma fadar shugaban Rasha ta Kremlin take shirya yin wani kutsen zuwa cikin Ukraine. Bisa ga wani rahoto da jaridan Biles ta Jamus ta bayar jiya Litinin mai ba da shawara kan manufofin ƙetare James Plotner ya shafe makonni fiye da biyu yana tattaunawa da fadan Kremlin game da taron da za a yi tsakanin shugaban Jamus ɗin da shugaban Putin na Rasha. manyan kasashen duniya guda biyar sun cimma yarjejeniyar yin aiki tare da dakatar da ci gaba da yaduwar makaman nukiliya tare da kaucewa fadawa rikicin nukiliyar kamar yadda sanarwar haɗin gwiwar ta ce mun yi amanna da kwakwarar murya cewa dole ne a tsaida yaduwar irin waɗannan makamai a lafazin wakilai biyar na dindindin na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wato china faransa rasha birtaniya da amurka da a dunkule ake kira da gaggabiyar ko kuma p5 muna jaddada cewa ba a iya galaba a yakin nukiliya ba kuma dole ne a kaucewa gwabza fada da irin wannan makami Ƙasashen biyar sun ba da wannan sanarwa ce jiya litinin daidai lokacin da tankiya a tsakanin kasashen yamma da moscow take ƙara zafi dangane da yadda rasha take ci gaba da jibge sojoji a bakin iyakarta da ƙasar ukraine kazalika dangantaka a tsakanin amurka da china ta ɗanyi tsauri a saboda gardamar da suke yi kan zargin da ake yi wa beijing na take hakkin ɗan adam ja in ja da suke yi game da tekun kudancin china da kuma jiragen sojin kasar da ke kai komo a kusa da taiwan tauna jima kaɗan hanifar sake da da labarai amma kafin nan rikicin kabilanci na janyo asarar rayuka da dukiyoyi a ƙaramar hukumar karim lamido a jihar taraba inda kabilar fulani da kuma kabilar karamjo suka farwa juna har ta kai ga tarwatsa kasuwar karim da ke ci mako-mako. Wakilin wato wakilin misalis Muhammad Garba na ɗauke da wannan rahoton. a yayin da Najeriya ke fama da matsalar rashin tsaro a jihar Taraba kuwa rikici kabilanci ne kamari a jihar a yayin da wasu kabilun ke yi wa wasu kabilun kallon hadirin kaji har ta kai ta kawo ana kartan kasa da nuna wa juna yatsa har ma da mace-macen rayuka. Karim Lamido na ɗaya daga cikin karamar hukumar da take fuskantar matsalar kabilanci wadda kuwa al'amarin sai daɗa hauhawa yake yi. Koda a baya-bayan nan ma rikicin kabilancin ya barke tsakanin al'umma kabilar Karimjo da kuma al'umma Fulani inda har aka rasa rai sama da ashirin da biyar wanda kuwa hakan yakan jefa al'umma a mazauna wannan yanki na karim lamido cikin zulumi da kuma fargaba ko da a wannan makon ma dai irin rikicin ya sake faruwa wadda har ta kai da kabilun guda biyu suka yi ta farwa juna aka yi ta sare-sare haɗa ma da wasu mace-mace wadda kuwa a daidai wannan gabar wasu na zaune a asibiti domin karɓan jinya muhammad barau karimjo tsohon shugaban ƙungiyar karimawa da ke karamar hukumar karim lamido a jihar taraban wani soja dan al'umma al'ummar mu wanda ya zo gida hutu kuma za samu dai ana faɗa tsakanin matasan fulani ne da wayansu yana hana su ku daina faɗa a cikin jama'a to ganin hakan shi sojan ba da uniform yake ba sai shi fulanin da ake faɗa da shi sai zare takobi sai kai sarawa ainihin wannan shi sojan a wuyansa to sojan da ya ga an kai mishi sara sai ya kokari ya cire rigansa to a cikin cire rigan sai aka ga alamar tabbas wannan soja ne annan sai yan fulani suka hau gudu a kasuwa jama'a sun ga yadda fulani suke gudu a kasuwa su kuma sai suka ruga a guje ana ta guje-guje tabbas wannan shine abun da ya faru sannan kuma lalle al'ummar mu sun tashi ca kan fulani fulani ma sun tashi ca su ma a nasu bangaren fulani na yi nasarar zantawa da ardo baka ardo tashi wadda kuma ke zama ardon fulanin wannan yankin na koyi masa tambaya kan cewar ko ta yaya ma aka yi wannan lamarin ya faru har aka yi ta sarar juna har ta kai ga watsar da kasuwar da ke ci mako mako a karamar hukumar karim kari ne ya dauki karin zai sai akwai wanda yake a shankari da yaro dan soja ne wai to shi ne ya zo ya nuna wannan kayan nan yaro na yace shi zai saya kai kan kari ne yace ba ba ka saya ba ni ne zan saya to akan kalin nan shi ne ya kada faɗan sai ya mali dan nan ya zara da kamar zai duke da sai mutane. DSP Abdullahi Usman da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban shi ma ya tabbatar ma da akuwar lamarin. Shi kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba samu wannan rahoton wato CP Shokoya Bimbola PS Daga sai ya kiraye DPO wannan karamar hukumar Karim din cewa ya tattaro su ya kawo su na hedikwata a nan Jalingo wadda aka zo aka zauna tsakanin al'ummar guda biyu juna cewa wannan abu ba da ganga aka ba aka sulhunta tsakanin su a nan dai suka koma gida. Irin wannan rikicin kabilancin dai ya daɗe yana yana tasiri a jihar Taraban inda kuwa ake ta rashin rayuka da ma dukiyoyi. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To Allah ya kyauta a gaida Salisu Muhammad Garba har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Pakistan ta faɗa a jiya Litinin cewa tana tattaunawa da shugabannin gwamnatin Taliban na Afghanistan ta kafofin diflomasiyya domin warware wani rudani da ya kunno kai a sakamakon sanya wani shingen tsaro a buɗaɗɗiyar iyakarta da ta raba ƙasashen biyu. ministan harkokin wajen pakistan shah mahmud qureshi ya shaidawa wani taron ganawa da manema labarai a birnin islamabad cewa kasarsa ta sha alwashin kare muradinta sannan za ta ci gaba da yin gaban kai wajen yin shinge a iyakarta da afghanistan mai tazarar kusan kilomita 2,600 babban jami'in diflomasiyyar na pakistan yana mayar da martani ne game da yunkurin da dakarun taliban na bakin iyaka suka yi cikin 'yan kwanakin nan na hana pakistan gina wannan shinge A jiya Litinin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana goyon bayansa ga Victor Orban na kasar Hungary da yake neman sake tsayawa takara. Akasarin lokuta firaminista mai ra'ayin riƙau ya kan samu saɓani da sauran shugabannin ƙasashen yamma. Orban wanda yake kan mulki tun shekarar 2010 yana shirya wa zaben majalisar wakilan ƙasa da za a yi a watan Afrilu ko kuma watan Mayu. yayin da jam'iyyarsa mai mulki ta Fidesz Party take fuskantar jam'iyyun adawa guda shidda. Jiya Litinin Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce fama da cutar COVID-19 da ƙasar ke yi wanda nau'in Omicron ke haifarwa a halin yanzu zai sanya matsi sosai akan aikin kiwon lafiya na ƙasa, amma kuma babu wata buƙatar sabon kulle a wannan lokaci. Boris ya yi wannan tsokaci ne ga manema labarai yayin da ya kai ziyara a cibiyar da ake rigakafi a Buckinghamshire. Firaministan ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da saka ido kan lamarin. Matakan da Birtaniya ta ɗauka yanzu daidai ne domin yaƙi da yaɗuwar ƙwayar cutar. Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Abokai da masoya da 'yan uwa da kuma aminai na ci gaba da bayyana alhinin rashin Alhaji Bashir Usman Tofa tsohon ɗan takarar shugabancin Najeriya zaben shekarar 1993 zamanin jamhuriya ta biyu. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗo mana. An haifi Alhaji Bashir Usman Tofa a watan Yuni na shekarar 1947 Dan kasuwa, Dan siyasa kuma marubuci. Alhaji Bashir Usman Tofa na cikin dattawan Arewa musamman waɗanda suka yi fice a fannin kasuwanci da harkokin siyasar Najeriya. ya rike shugabancin kwamitin dattawan jam'iyyar anpp zamanin gwamnatin malam ibrahim shekarau a jihar kano har ma tsohon gwamnan na kano ke cewa ya nuna damuwarsa kuma ya nuna haɗin kai da ake bukata a fitar da al'umma daga cikin wannan damuwa dama idan mutum ya mutu abubuwa biyu za suka rage kamar yadda manzo sallallahu ce kai masa addu'a kuma a ci gaba da ɗabbaka ayyukansa na alheri da yake kai na tabbata ire-irenmu da shauran masu kishin cigaban al'umma da cigaban ƙasarmu za a dora a inda malam bashir tofa ya bari kuma irin gudunmawa da ya ba da shawarwari a cikin wannan gwagwarmaya wasu ya yi su a rubuce wasu ya yi su an ɗauka a kafafen yada labarai za a ci gaba da yada su domin a ƙara gini a kansu tabbas ya ba da gibi muna fatan allah sa bayansa ta kyau Alhaji Sule ya Hamma tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano ne a zamanin jamhuriya ta biyu ya ce marigayi Alhaji Bashir Tofa na da hangen nesa da jajircewa akan al'amuran jama'a. A matsayin aboki, abokin al'amura na jama'a da muke yi tare da shi. A matsayinsa na shugaba a cikin dattawan Kano, wato an yi barbar hasara ta mutumin da yake da hangen nesa da tsayawa kan al'amuran jama'a da kuma sanin makamar al'amura a cikin rayuwar duniya da ake ciki yau abin da muke fata shine ayyukansa na alheri allah ya isar masa ƙoƙarin sulhunta mutanen da ba sa jikiwa da juna na daga cikin halayen alhaji bashir usman tufa in ji bashir hayati jantile guda cikin masu bibiyar al'amuran marigayen a lokacin tofa ni a gaba na haɗa mutumin da kara arba'in ba sa gaisawa amma akan a taimaki kano suka samu masala saboda aka gibi ne da banda allah wanda zai kawo shi ba amma kano ta yi asara shi kuwa sanata mas'ul el jibril doguwa tsohon sakataren jam'iyyar nrc a jihar kano jam'iyyar da bashir tofa yi wa takar shugabancin najeriya a alif da uku na cewa dan dimokuraɗiyya ne nagari sahihin mutum ne ɗan kishin ƙasa lokacin da nake sakataren jam'iyyar nrc a kano yake wa eh, jam'iyyar nrc takarar shugabancin ƙasar nan mun ƙaru kwarai da gaske saboda mutum ne wadda a takaice duk lokacin da ka zauna da shi babu abin da zai koya maka ko kuma babu abin da zai gaya maka sai hikimomi da basira irin na zaman rayuwa tun lokacin da najeriya ta dawo ta farkin demokradiyya a shekarar 1999 alhaji bashir tofa ba a fiya jin ɗuriyarsa ba sosai a harkokin siyasar najeriya amma sanata masudu el jibir doguwa ya fayyace dalilan hakan gaskiyar magana fushi ike da da ake tafiyar da al'amura ni ya faɗa mu shugabanci na mulkin jama'a da ya shafi ƙasa ya kuma shafi jihar kano wannan babu shakka baya masa daɗi hakan dai na nuna yadda za a daɗe ba a manta da rawar da marigayi alhaji bashir usman tofa ya taka ba a fagen ci gaban rayuwar al'umma da jagoranci da fatan allah ya masa rahama ya gafarta masa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Amin ya rabi a gaida maji daɗin kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin da arba'in da tara da sittin sai kuma kilo ha zuwa ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari biyar ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so kamar kowane lokaci za ku zuwa mu na yanar gizo voa voahausa.com domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye shiryen mu. a nan washington dc agogonmu na cewa karfe 12 da minti 15 na dare yanzu kuma sai tsaka mai wuya ci gaba na arewa muke zaton president muhammadu buhari zai kawo mana ga 2015 zuwa yanzu ba mu gan shi ba abinda muka gani masifa ni daga katsina nike kafin president muhammadu buhari ya zo katsina mu ba mu taba ganin idp ba wato yan gudun hijira yan gudun hijira ba mu da kamfanin shinkafa ko guda daya amma a zuwa yanzu akwai kamfanin shinkafa guda goma sha bakwai a jihar kebbi bayan jihar kebbi haka jihar kano ba mu da kamfanin shinkafa ko guda daya amma yanzu ana da fiye da ashirin. Eh, amma ka duba kafin shugaba ba yanzu yanzu shinkafa nawa take buhun shinkafa dubu bakwai amma yanzu dubu ishirin da bakwai da dubu talatin shinkafa yanzu ba abincin talaka ba ne jama'a barkan ku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a shirinmu na farko na wannan sabon shekara ta 2022 muna fatan mu shigo ta da alheri mu ga alheri a cikinta kuma allah ya mana da kalubalolin da ke tattara a cikinta. shirin farko na wannan shekara zai dubi alakar shugaba muhammadu buhari da yankin arewa ne shin yan arewa sun ci moliyar mulkin buhari tun da ya fara shi daga shekarar 2015 kuwa zuwa yau sunana adamu hassan bunun kashir duk abubuwan da suka sa aka zaɓi shugaba buhari a kansu to gaskiyar magana a cikin kashi 100 kashi 80 duka ya yi felin babban abin da ya kawo shugaba buhari akan maganar security ne maganar security kuma dama akan north east ne a north east din majiyoyin da suka fi matsala a security su ne yobe da borno da adamawa so lallai wannan ya yi sauki a maganar boko haram ya yi sauki shi ba bara mu ce ya kare gaba daya ba amma abubuwa da suke faruwa kuma a north west har ya ninninka abin da ya faru da a north east saboda da jihohi uku ne suke da mugun matsala a kan boko haram yanzu kuma jihohi sun kai shida ko bakwai a north west da suka samu matsala fiye da matsalan boko haram ya yi kokari a layin boko haram kaɗan amma a layin bandits da maganan kidnappers wallahi gaskiya totally ya yi failing suna na sha'aban ibrahim sharaɗa ni ne dan majalisar wakilai na tarayya da nake wakiltar karamar hukumar birnin kano da kewaye a majalisa ta tara wallahi tallahi ina gaya maka tsakani da girman ubangijin allah subhanahu wa ta'ala duk abin da buhari zai wa arewa gwargwado a matsayinsa na dan adam yayi domin ba shi zai fita je yaƙi nan ba collective effort ne to sai mu gode ma Allah domin kamfen din da aka fito ake wa shugaban kasa tun daga lokacin da ya fito a shekara ta 2003 amma abin da kawai ake mai take da shi mai gaskiya sai mu tambaya mu ji wannan kalmar da ake makala mai ya tashi daga ita in bai tashi daga ita ba sai mu ci wa arewa adalci amma masifu na rayuwa na duniya manzon Allah da Allah subhanahu wataala yi magana cewa ba za mu canja wa al'umma halin da suke ciki ba har sai al'umman nan sun canja daga cikin ɗabi'unsu wanne irin za ce ba a yi a ƙasar nan daga 'yan siyasar zuwa ga ma'aikatan gwamnatin zuwa 'yan kwangilar zuwa 'yan ƙasar. haka ne to kamar da na gabatar wannan shine maudu'in da za mu share fage da shi a sabon shekarar nan duba alakar mulkin shugaba muhammadu buhari da jihohin arewacin najeriya inda daga cikinsu ya fito a cikin wannan kashi na farko na muhawarar da wakilinmu na abuja nasiru adamu hika ya shirya mana tsakanin bashir ahmed halimin shi shugaba buhari mai kula masa da hanyoyin sadarwa na zamani da kuma profesa yusuf usman babban sakataren hukumar inshora na kasa na da kenan fa za mu batutuwa da dama wanda za su nuna ko buharin ya kula da arewar ko bai kula da ita ba ba tare da bata lokaci ba ga nasiru da bakin nasa masu sauraron wannan shiri na tsaka mai wuya barkanmu da sake sake shigowa sabon darasi da za mu tattauna daga nan ofishin muryar amurka na abuja kuma darasinmu na wannan shiri shine shin shugaba buhari ya yi wa arewa adalci wato kasancewarsa daga yankin arewa daga daura jihar katsina arewa maso yammacin najeriya a cikin wannan shiri ina tare da manyan baki da za su tattauna da suka hada da mai taimakawa shugaba buhari kan kafafen labaru na zamani malam bashir ahmad sai kuma tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya farfesa usman yusuf malamin barkan ku da shigowa wannan zaura to yanzu za mu fara bashir bari mu fara ma daga gare ka yan arewa sun zaɓi shugaba buhari har sau biyar wato in ka yi lissafi daga 2003 kenan zuwa goma sha tara kuma shine zaɓe na ƙarshe a kowanne cikin zaɓen nan sun ba shi kuri'u da suka dace da zai iya cin zaɓe shin menene za a faɗa za a ma tambaya don na san kai ba za a yi mamaki ba in ka ce shugaba buhari ya yi abubuwan kirki ga 'yan arewa amma ga tambayar shin shugaba buhari ya yi wa arewa adalci kwarai da gaske shugaba muhammad buhari ya yi wa 'yan arewa adalci in ka kalli daga lokacin da ya zo da kuma irin abubuwan da ya kawo akwai abin da ake cewa policy wato tsari na gwamnati lokacin da shugaba muhammadu buhari ya zo arewa babu abin da muka fi tashin hankali a lokacin ya zama shine ya fi komai tashin hankali ga 'yan arewa kamar harkan security arewa maso gabashin kasar nan sannan kuma abin da ya fi duba shi ya fi maida masa da hankali ya fi tayar masa da hankali shine yadda mutane suke yawo ce duk lokacin da ya je yakin neman zaɓe daga airport har zuwa inda za a yi taron yakin neman zaben ya ga mutane tun daga airport har wannan wurin hankalin sai na tashi ya zuwa sa shine ga ciwon tumi arewa take bukata ƙasar najeriya ta rabu kaso biyu da yankin arewa da yankin kudu kudu maso yamma su lagos kenan ko yankin yarabawa su suna da ruwa wanda kowa ya san ruwa arziki ne za a iya shigo da kaya za a iya fita da shi ɗaya sauran yankunan guda biyu na kudu su kuma akwai man fetur da kuma kasuwanci so yankin arewa za mu iya cewa gaba ɗaya yankunan uku na arewa harkan da muke yi ita ce harkan noma sannan da sauran abuwa jima da kiwo da sauransu amma dai noma shine babban abin da yake rike da yankin arewa a wannan da aka zo bayan ya shigo mulki a shekarar 2015 ya zauna da duka waɗanda ya kamata su fito da abubuwan da za a taimaki kowane yanki a ƙasar nan na arewa aka ce naka mai da hankali akan harkar noma shine abin da zai zama alfani ga arewa wanda a cikin irin wannan shiri shirye-shirye na gwamnati an san da an fito da irin su anko barawas wanda ya je wato lamani da ake bawa manoma shi ne ya dage ce babu wani manomi da sai ya nuna wani abu nasa wanda ake cewa turanci collateral kafin a ba shi lamuni sannan kuma aka cinye irin wannan ruwa da ake ɗorawa mai yawan gaske shi da kansa ya je jihar kebbi a kaddamar da wannan shirin wanda directly ake karban kuɗi daga babban bankin ƙasa cbn dukkan wanda suke bibiyan irin wannan shiri kowa ya san irin nasarar da aka samu domin a jihar kebbi a lokacin da aka zo aka fara wannan shirin ba mu da kamfanin shinkafa ko guda daya amma a zuwa yanzu akwai kamfanin shinkafa guda goma sha bakwai a jihar kebbi wanda kowanne yana amfani bayan jihar kebbi haka jihar kano ba mu da kamfanin shinkafar ko guda daya amma yanzu ana da fiye da ashirin wanda wasu na jajji na gani shi ma shugaba muhammadu buhari a zuwan da ya kano a cikin shekarar 2017 ya ji ya buɗe wasu dukkana kuma mutane ba na gwamnati ba domin a ga cewa an farfado da wannan harkar noma. Wato Bashir tun ma kafin watakila ka zo lissafin mutane da za ka ce an nada eh, yawanci 'yan arewa bari mu je mu je abin da Farfesa Usman Yusuf zai ce. Rob eh, ka yi aiki a da shugaba Buhari nan kai ma ka yi mukami a gwamnatin nan. Eh, shin me za ka ce ka je abin da Bashir ya faɗa kan lissafin ayyuka na ci gaban ƙasa da shugaba Buhari a yankin arewa. Eh, salamu alaikum ya jama'a Malam Nasiru Haji Bashir. Eh na yi aiki amma gaskiya ba kusa da shugaban kasa ba. Sadda na aiki da shi ma wallahi ban taba ganin shi da ya bani wannan aikin. So kusanci na ba kamar irin na eh, Alhaji Bashir ba. Ah, wato zan ba da ansan nan eh a'a ya ma arewa adalci eh saboda da yawan 'yan siyasa an zaɓe su don president muhammadu buhari inda ba dan shi ba ba wanda zai zaɓe su saboda haka sun bi guguwar president muhammadu buhari sun ji zaɓe saboda haka eh amma a'a dan arewa ci gaban da muke zato za mu samu in president muhammadu buhari ya hau ba mu same shi ba kamar hausa sun ce kamar ah, na mai shiga rijiya ne ba ka shiga kana ta zuwa dip dip dip so ba mu samu ba zan wato dan adam da zahiri yake aiki riga abu a ƙasa tun tun shekara 2003 da shugaba muhammadu buhari ya fara siyasa ya fara zaɓe har zuwa 2015 da 2019 abubuwa uku ya ma 'yan najeriya alkawari alkawura uku na farko cewa zai inganta tsaro a ƙasa na biyu ya ce zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasa na uku kuma zai yaƙi cin hanci da rashawa sau na alkawuran nashi uku zan duba duk wasu abubuwa kuma za su biyo baya eh, prof yanzu za ka duba su ko kuma ah, za a bi su da kyau da ke dama za mu zo mu yi maganar tsaro eh, da sauransu eh. kamar misali abubuwan da shi shirya lissafa na ayyukan noma shinkafa a jihar kebbi duk da tabbas shinkafar akwai ta najeriya yanzu amma watakila wasu za su yi kukan cewa ba su da ko kudi ba su iya siya ne kawai eh, amma ka duba kafin shugaba buhari yanzu shinkafa nawa take buhun shinkafa dubu bakwai amma yanzu dubu ishirin da bakwai da dubu talatin shinkafa yanzu ba abincin talaka ba ne kuma daga katsina nake a boda a jibiya an yi blocking an rufe boda fiye da wata fiye da shekara daya wata goma sha bakwai ka shinkafa ta shigo habbin mutane ake yan kastam suna harbiya don sun shigo da shinkafa jama'a suna ta korafe-korafe cewa kare shinkafa ya fi kare dan adam a katsina muna gani har kasuwa ake bi a je a fasa shaguna a kwaso shinkafa saboda haka shi gaba na arewa muke zaton president muhammadu buhari zai kawo mana ga 2015 zuwa 20 eh, zuwa yanzu ba mu gan shi ba abinda muka gani masifa ni daga katsina nike kafin president muhammadu buhari ya zo katsina mu ba mu taba gani idp ba yan gudun hijira yanzu kuma cikin kananan hukumomi 34 a katsina 13 goma sha uku kusa da dajin nan rugu daga jibiya zuwa sabuwa a ƙasa duk hankali tashe yake wato ɗaya cikin uku katsina hankali ya tashi suke ƙauyuka ba sa nan amma matan mu fyaɗe an kwakwashe shanu an kokona mutane mata ba su iya kwana gida ɗaya cikin uku. To a gaishe ku malamai wannan shine kashin farko na wannan muhawara da muka fara game da kamun ludayen mulkin Buhari da yadda ya shafi jihohin arewacin Najeriya. Ya Allah ya kama rana wata yau za mu dawo mu ci gaba da duba wannan kuma musamman za mu taɓa wasu daga cikin alkawarin da shi shugaban ya yi wanda suka shafi abubuwa kamar samar da tsaro da wutar lantarki da gyara tattalin arziki har da ceto 'yan matan Chibok. Ya cika wannan alkawuran yanzu ka madadin su bakin namu bashir ahmed da kuma shi profesa usman yusuf da kuma shi wakilin sashen hausa na murya amurka da ya shirya muhawarar nasiru mulai kaya aliyu mustapha sakwato ne a washington dc mun baku lafiya to mazalla da malamai da wannan ko muka zo ga mu na karshe labarai a takaici an ci cewa shugaban gwamnatin jamus olaf scholz yana son sake fasalin dangantaka da rasha kuma yana shirin ganawar ido na ganin ido da shi da shugaban rasha vladimir putin wani lokaci cikin wannan watan manyan kasashen duniya guda biyar sun cimma yarjejeniyar yin aiki tare domin dakatar da ci gaba da yaduwar makamar nukiliya tare da kaucewa fadawa rikicin nukiliyar kamar yadda sanarwar haɗin gwiwar ta ce mun yi amanna da kwakwarar murya cewa dole ne a tsai da yaduwar irin waɗannan makamai a lafazin wakilai biyar na dindindin na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya. To madalla masu raro a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu dawo muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Sashen Hausa na muryar Amurka na mika saƙon taya murna ga Alhaji Muhammad Idris Wamban Gumel kuma hakimin sulatan karkar a jihar Jigawa murnar cika shekaru 45 akan karagan mulki. Allah Ubangiji ya ci gaba da taya riko tare da baiwa mai girma hakimi damar sauke nauyin da ya rataya a wuyarsa. Amin. Domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu sai a je shafin mu na yanar gizo hausa.com yanzu a madadin hanifa kadir isa da na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau malam zubairu nisar fili hashin gumel da na na shirya daga nan birnin washington dc nake cewa sai an jima da hantsi salamu alaikum